radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bayan sa muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare daga nan sai shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin na musamman na tafsirin qur'ani wanda shi za mu kawo ƙarshen shirin nan baki daya idan da sauran lokaci mu duba wasu daga cikin labarai mai ban kwana da ku da su ne abun da za a saurara da Allah amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis 21 ga watan Afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 20 ga watan Ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare san cewa shekaru 230 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan Afrilun shekara ta 1792 turan mulkin mallaka na Portugal suka kashe fitaccen dan gwagwarmaya a yankin Brazil wato Jose da salva Javier wanda aka fi sanin sa da tradentes An haife shi a kasar Brazil a shekara ta 1746 ya rasa mahaifiyarsa tun yana ƙarami. Saboda haka ya sha wahala a rayuwa saboda maraici. A lokacin da ya lura da cewa tura mulkin mallaka suna waware dukiyar kasarsa suna tafiya da ita zuwa ƙasashensu domin azurta kansu. a daidai lokacin da mutanen kasar brazil suke cikin bakar wahala da talauci akan haka ya kafa wata kungiya ta 'yan gwagwarmaya ta neman 'yancin kasar brazil daga wannan lokacin ne kuma turawan mulkin mallaka na portugal suka shiga takun saƙa da shi kuma da ƙarshe dai sun kame shi kuma su kashe shi sannan suka yi gunduwa-gunduwa da gawarsa domin su tsorata mutane daga duk wani yunkuri na neman 'yanci a shekara ta 1822 brazil ta samu 'yancin kanta kuma ta sanya tiradentes ya zama shine babban gwarzon al'ummar kasar na tarihi da ƙarshe masu saurari kuka san cewa shekaru 84 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan afrilun shekarar 1938 allama muhammad iqbal lahuri ɗaya daga cikin malamai kuma marubuta adabi ya rasu an haifi lahuri a shekara ta 1877 a wani wuri a cikin jihar punjab ta kasar indiya a lokacin bayan kammala karatun digiri na biyu a gida ya je kasashen jamus da ingila inda ya kammala karatun digirin digirgir a fannin ilimin falsafa bayan da ya dawo gida ya fara rubuce-rubuce a cikin tsarin waƙoƙi da harsunan farisanci da kuma urdu sannan kuma ya shiga sahu masu gwagwarmaya da mulkin mallakar turan burtaniya a kasar india inda yakan gabatar da jawabai ga jama'a akan wajibcin samun 'yancin kansu maimakon zama ƙarƙashin 'yan mulkin mallaka ya kasance daga cikin musulmi mafi tasiri a kasar india kasantuwar tasirinsa bai takaito a kan musulmi ba kawai har ma waɗanda ba musulmi ba suna girmama shi tare da kallonsa a matsayin mai fafutukar kare haƙoƙinsu da kuma adawa da mulkin mallaka a kansu baya ga haka kuma ya taka muhimmin rawa wajen ganin cewa ƙasar pakistan ta samu 'yancin kai tare da zama ƙasa mai cin gishin kanta ya rasu a rana irin ta yau 21 ga watan afrilun shekara ta 1938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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. Ƙungiyar ƙasashen musulmi ta OIC ta yi da Isra'ila kan kita alfarmar wurare masu tsarki da kuma takewa Falastinawa hakkinsu. Wani hari ya yi sanadin mutuwar mutum akalla goma a wani masallacin 'yan shi'a a ƙasar Afghanistan. Ƙasashen rasha da kuma kamaru sun cimma yarjejeniyar soji a tsakaninsu yanzu ga cikakkun labaran Ƙungiyar ƙasashen musulmi ta OIC ta yi Allah wadai da kausar lafazi da matakin sojojin Isra'ila na rufe masallacin annabi Ibrahim salam da ke birnin Alhalil a yankin ibron OIC ta ce ci gaba da keta alfarmar wurare masu tsarki da sojojin mamaya na Isra'ila ke yi musamman rufe masallacin annabi Ibrahim salam da kuma farmawa masu ibada a masallacin al tsokanar al'ummar musulmi ne ƙungiyar ta kuma ja hankalin hukumomin mamayar na isra'ila akan duk abin da zai iya biyo bayan irin farmakin da suke ci gaba da kaiwa kan al'ummar falastinu da kuma keta hakkin wuraren ibadarsu ƙungiyar ƙasashen musulman ta kuma kira ƙasashen duniya da su ɗauki matakan gaggawa domin kawo ƙarshen wannan ɗanyen aiki da ke ƙara rura wutar rikici da tashin hankali a yankin. bayanai daga afghanistan na cewa kimanin mutane goma ne suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai kan wani masallacin 'yan shi'a a arewacin kasar harin an kai shi ne da wani abin fashewa a masallacin na mazar sharif da ke lardin bal kamar yadda zabi hula nurani na sashen yada labarai na yankin ya shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa na afp ko baya ga waɗanda suka mutun da akwai wasu kimanin goma sha biyar da suka shikata a cewar rahotannin harin na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan wani makamancinsa da aka kai a wata makarantar 'yan shi'a ta ɗalibai 'yan maza da ke birnin kabul inda hagwamman ɗalibai suka rasa rayukansu har zuwa lokacin fasara waɗannan labaran babu wata ƙungiyar ta ɗauki alhakin kai harin sai dai tuni aka fara nuna 'yar yatsa ga ƙungiyar nan ta is wace ta yunkuro da kai hare-hare tun bayan da 'yan taliban suka kwace mulki a ƙasar a cikin watan okistan bara To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo Hausa biyu wacce daga birnin Tehran. 'Yan takarar da za su fafata a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa a Faransa sun tafka muhawarar keke da keke gabanin zaben da za a gudanar a ranar Lahadi mai zuwa. Batutuwan da suka mamaye muhawarar ta tsakanin shugaba mai barin gado Emmanuel Macron mai ra'ayin tsaka-tsaki da kuma abokiyar Hamersa mai ra'ayin riƙau Marine Le Pen sun hada da Turai, Rasha, Nukiliya da lullubi na Musulmi da dai sauransu. game da yakin ukraine yar takara le pen ta sake nana ta adawarta game da sanya takunkumi kan gas da kuma man fetur na rasha tare da zargin turai da miƙa rasha ga ƙasar china wanda babban haɗari ne a cewarta ga faransar da kuma turai a game da bayanin da 'yar takarar le pen ta yi kuwa na cewa za ta haramtawa mata musulmi sanya lulubi a bainar jama'a macron ya ce wannan yunkurin nata zai haifar da yakin basasa a ƙasar kimanin 'yan kasar miliyan 15.6 ne suka kalli muhawar da aka kwashe kusan sa'a uku ana yi tsakanin 'yan takarar sabanin kusan miliyan 16.5 da suka kalli irin wannan muhawar a shekarar 2017 da ta hada le din da macron a ranar lahadi 24 ga watan nan ne za a fafata a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar ta faransa tsakanin 'yan takara marine le pen da kuma emmanuel macron da ke neman wa'adin mulki na biyu ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka gudanar ta nuna cewa macron zai iya lashe zaben da kashi sama da 55 cikin 100 yayin da madam le pen da ke fafatawa da shi a karo na biyu za ta samu sama da kashi 44 cikin 100 na sakamakon zaben kasashen rasha da kuma jamhuriyar kamaru sun cimma yarjejeniyar soji a tsakanin su an cimma yarjejeniyar ce mako guda da ya gabata tsakanin ministocin tsaro na kasashen biyu a birnin moscow kasashen biyu sun amince musayar bayanai akan siyasar tsaro da kuma tsaro na kasa da kasa da horon sojoji da dai wasu batutuwa da suka shafi ilimi da dabarun harkar soji. haka kuma za su yi musaya ta kwarewa kan tabbatar da zaman lafiya da cuɗanya a harkar soji a ayyukan wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya masana da dama dai sun yaba da matakin na kamaru na kulla irin wannan yarjejeniya a daidai lokacin da ƙasar rasha ke shan suka a duniya game da yakin da ta shelanta kan ukraine da kuma ce kucen da ake kan kasancewar sojojin hayar rasha na kamfanin wagner a nahiyar ta afirka kamar dai na daga cikin kasashen yankin da ke fuskantar matsalolin tsaro masu nasaba da kungiyar boko haram a yankin arewa mai nisa haka ma tana fama da matsalar tsaro a gabashin kasar mai nasaba da masu fafatkar ware a yankin masu magana da turancin english to jama'a karshen labaran duniyar kenan a daidai wannan lokaci daga nan radio hausa voh Tuwa gashi da Hassan barka dauke da labaran duniya. Yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. masu saurare barkamu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barkamu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne na abubuwa guda biyar da gwamnatin amurka ta ce game da matsalolin tarayyar nigeria wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu kuma ku biyo mu domin jin abin da shirin yake kunsa da shi a kashi na biyu. gwamnatin amurka ta fitar da rahotanni na shekara-shekara na ayyukan haƙƙin ɗan adam a wasu ƙasashe su har da ƙasar nigeria rahoton na shekara 2020 ya taɓa batutuwa ne game da najeriya da suka shafi matsalar tsaro rashawa da cin hanci da kuma rashin kare haƙƙin ɗan adam da fararen hula da kuma 'yan siyasa da ma'aikata domin tattauna wannan batu ne muka gayyato malam shehu sani bala shugaban kungiyar haƙƙin ɗan adam ta clo ta najeriya rashin jihar kanan dabo wannan gwamnati ta zo da wato kirarin cewa za ta yi maganin rashawa da cin hanci a najeriya tun lokacin da take yakin neman zaɓe me yasa gwamnati ta kasa yin wani abu ga har amurka tana magana a cin hanci da rashawa a kasan najeriya to dangane da tambayarka da kai na abin da ya shafi 'yan maɗugo da 'yan luwaɗi a najeriya da amerika suke magana ina ganin wannan maganar an riga an gama da ita domin an yi doka da duk wanda aka kama da auren jinsi ko wanda ya shaida auren ko wanda ya daura auren ko wanda suka yi auren tun lokacin shu mai girma shugaban kasa goodluck wannan ɗauri ne a kansu an riga an gama da wannan matsalar so zancen Amerika ta yi maganganu abin da yake da alaka da Ah, da cewa ana takura musu ko abubuwan da ya kama da haka wannan ba abin da ya shafe su ne ba abin da ya shafi najeriya wadda ƙasa ce mai cikakken iko mai cin gashin kanta mai yancinta wannan matsala an riga an gama da ita duk wanda aka samu yayi ga abin da majalisu suka suka yi doka a kanta majalisun tarayya sun yi majalisun jiha sun yi wanda nake tunanin majalisar ƙananan hukumomi da abubuwan da ya kama da haka suke amfani da ita Zan can wannan abun a ce a yi kaza a wannan bai shafi mu ba kamar yadda a wasu kasashen eh, su ma suke da yancin su musamman a ingila kamar yadda aka faɗa cewa baka da yancin ka soki abin da yake da alaka da gidan sarauta na ingila ko sarauniya ko abubuwan da ya kama da ka so wannan abu ne na al'adunsu wannan ko abu ne na najeriya wanda an riga an yi wannan hukunci an gama da shi To a magana da Amurka ta yi a kan Najeriya cewa ana cin zarafin 'yan ludu da kuma 'yan maɗigo. to wani lokaci ya fasan yin magana akan waɗannan abubuwa din suna cewa ana kyarar su ana nuna musu wato bambanci to su amerika wannan me suke so ne a yi yawa lu e da maɗigo a najeriya to suke a ba su dama su dinga yin abubuwan da suke har yara su koya su masu dinga yi to dangane da abin da ya shafi free speech da ake faɗa mutum yana da yancin ya faɗa albarkacin bakin sa eh, haka ne shi ma akwai doka kamar yadda aka faɗa wannan kullun tsarin albarkacin baki da ake magana a kai shine cewa kana da 'yancin ka faɗi ra'ayinka duk abin da za ka faɗa lallai ya zama na cewa abin nan bai saba ma al'adun mutanen ku ba bai zama ya ci mutuncin wani mahaluki ba bai zama na cewa ya ci mutuncin wata ƙabila ba bai zama na cewa wannan maganin da ko batun da kai ko kuma maganar da kake yi ba zai tada husuma ba wanda zai jawo kashe-kashen mutane da kuma abubuwan da ya kama da aka. wannan abin da ake cewa albarkacin baki kana da yancin isa sannan kuma ya kamata mu fahimta cewa akwai bambanci tsakanin abin da ake cewa albarkacin baki free speech da kuma hate speech da mummunan zance wanda zai jawo tashin hankali da fitina da kashe-kashe da abubuwan da ya kama da haka wanda irin haka ya ingiza kashe-kashen da aka yi a burundi da wasu kasashen afirka a'a muna da mutum zai faɗi abin da yake gani na eh, sukan gwamnati ne domin ta gyara akasarin tura abin da suka fi amfani da shi na abin da suke cewa kasashen su eh, free speech abu ne wanda za ka sauki mutum da bahaushe ke cewa sauke kayanka baya zama sauke maraba don yadda za a yi gyare-gyare da abubuwan da ya kawo da amma dai zai zama da cin fuska da cin mutun-cin mutum to akwai kotu akwai doka mutum kowa ne ya ce kaza za a kai ka kara akan kaza ba daidai ba ne ba a tabbatar ma da kai abin da doka ta ce a yi na ɗauri ko abubuwan da ya kamata a yi maka wani abu da amurka magana a gaban najeriya shine kamar wato yancin faɗin albarkacin baki kasan wannan kalma ta shahara a wajen tura wannan, wani suke kowa zai iya faɗin komai amma misali ya zama kaje ingila ba da ma ka yi magana ko kuma ka ci mutuncin sarauniya me yasa suke so su koya mana nasu al'adu ne ba mu mana da namu kwarai da gaske malam kunya ba da za a ce ba a samun nasara duk da ɗauri da kisa da abubuwan da ake wa mutanen da suke kare rajin ɗan haƙƙin ɗan adam kwarai da gaske akwai nasara nasara shine cewa eh, abin da mutane suka yi na ba daidai ba an yi da kwamentin an rubuta an ajiye an nuna wa mutanen duniya cewa ga abin da su wane suka yi ga abin da wane suka yi sannan an ɗauki abin nan an kai shi kotu ko ta zama kotun karamar hukuma ko ta zama kotun jiha ko ta zama kotun tarayya ko ta zama kotun ƙasa da ƙasa wannan zai ba wa waɗanda suke da sha'awar yin wannan abin shakku da kokwanto da sake tunanin cewa idan muka yi kaza ga abin da zai samu a kanmu sannan kuma wannan zai nuna cewa idan fa muka yi kaza din nan tana iya yiwa mu ma kuma a yi mana kaza lallai akwai nasarori da aka samu na cewa da ba don wannan abubuwan ba kila ni da kai da ba wannan zancen ake ba yaƙe yaƙe ake da abubuwan da aka yi kama da haka amma duk waɗanda suka yi yaƙin nan ƙarshen yaƙin nan akan yi musu alal aƙalla horo da dangane da abubuwan da suka yi ko makaman da suka yi amfani da shi wanda bai dace ba akan mutane fararen hula da abubuwan da ya yi kama da haka ƙarshe dai shine cewa lallai akwai nasarori da ake samu kuma yau da gobe ta ƙi wasa kamar yadda hausawa suke faɗa cewa jariri ango ne Eh, wannan hoɓɓasa da ake da kariya da ake insha Allah nan da shekaru ba masu yawa ba akwai yiwuwar cewa wannan shegantakar da ake insha Allah na take aikin dan adam muna fata kuma muna addu'a za ta kawo ƙarshe insha Allah. masu raro a nan za mu kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau wato kashi na biyu kenan kuma na ƙarshe har sai allah ya kai mu wani lokaci a maimakon malam shehu sani bala shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta clo ta najeriya rashin zahar kano ni aurkun da na gabatar nake cewa sai wani jiko. shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin rediyo Hausa boh daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa da zumunci. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. radio hausa jamhuriyar iran ina yi muku fatan alkhairi samariya haruna dan nijar mazaunin kasar libya yake magana a halin yanzu ina so miƙa sakon godiya ga hukumominmu na Nijar da suka kama mana masu handama da babakere a ƙasarmu ta Nijar. To ba irin irin ba ta yi mai. Don muna gani ana kama masu laifuffuka masu handama kuɗin duke ƙasa kuma ba hukunci ƙarshe ma a sake su a yahe musu to muna fata wannan gamin za ta sauya zani za a yi hukunci daidai da laifin da mutum ya yi kowane ne shi ba wani ba wane ko kana siyasa ko baka siyasa ko kana cikin mulki ko baka cikin mulki insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da musulunci radiyon iran na farko dai ni na isa bakar tsoho mai albarka a wani matiya mai yau zan yi tsokaci na bisa ga kas mutanen chadi yau an cika shekara guda da shugaban kasa idris bi allah mai cikawa allah ka ji kanshi allah ka masa rahama al sanya kwanciya hutawa shugabannin kasar chadi ku yi addu'a ubangiji allah shi kamo muku shugaba wanda zai yi kamar idris debi ya tsara lahiyar ku é de que ba da ba haka na shi ko ne da daga ci yanzu ubangiji Allah ya taimake shi Allah ya ba shi sa Allah sa shi gadi obal amin nan sa annabi ni na isa abokan tsoho mai albarka a wulin mai jamai a Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. sashen Hausa na BOH muna godiya da irin dama da kuke ba na tufa albarkacin bakin mu akan abin da ke ci muna tuwa ƙwarya alhamdulillah zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan majalisun ƙasa ta Nijar eh, da su yi wa Allah su yi wa ci watsi da ƙudurin da gwamnati ya gabatar musu na kawo rundunar sojin barkan ko kuma in ce rundunar sojojin faransa a ƙasar mu nijar don mu ba ma buƙatar su a cikin ƙasar mu ba ma a nijar ba a afirka ga baki ɗaya mu ba ma buƙatar sojin faransa eh, amma insha allahu za mu zuba ido mu gani idan allah ya kai mu ranar juma'a mu gani inda har talakawa suka zaɓe su ba dai cika takarduna aka yi ba na gode sashen hausa na BOH kuna ta da Ibrahim Haruna mai anguwa bingira Buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH radio mai albarka. Mai magana isu ne baban sale daga tashar da magaram. A yau ina so in bayyana ra'ayina ne a game da mutane ce kuce da suke na kan shugabanni ko 'yan siyasa zance Ku daina biyan 'yan siyasa kawai mu kama Allah da addu'o'i mu yi tawa kanmu addu'a ubangiji Allah ya sauko mana da mana mai albarka Allah ya taimake mu shine kamata mu dan 'yan siyasa nan da kake ganin su duka bakin su daya babu wani kowa ne kenan kawai mu roki Allah Allah ya sauka mana da mana mai albarka Allah ba mu kasuwa mai albarka kawai shine abin da za mu yi fata amma idan muka ce yan siyasa nan za mu biya wallahi kullum muna cikin wahala muna cikin cece kuci saboda babu wani dan siyasa da za ga dan shi a nan a tattare da mu yana wahala kowa dan shi yana waje kenan mu ne dai muke cece kuci a tsakanin mu ina yi wa kanmu fatan alheri ina so mu yi wa kanmu addu'a kawai mu roki Allah shi zai huda mu daga cikin matsalolin da muke ciki salamu alaikum assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadura diga gadan fulani warji shugaban kungiyar dalakairi muka zuricin jihar baushin najeriya hakika yau shekara guda ship-ship da rasuwar tsohon shugaban kasar shadi wato idris Bebi, wanda kafi ya resu ya yi kokari ya samar da zaman lafiya a kasar to muna addu'ar allah bangiji ya gigansa da rahama Allah ya sa ya huta Allah kuma ya haskaka kabarinsa kuma muna kira ga sabon shugaban kasar yanzu ya kamata ya wa matasa ayyukan yi domin gani an haɗa kan al'umman kasar baki ɗaya a ƙarshe nake addu'ar allah bangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashen mu na afirka da ma sassan duniya baki ɗaya ra'ayina takaici jamhuriyar musulunci iram sunana kadura diga garan fulani ward shugaban kungiyar da alkhairi muka zo reshin jihar bauchi tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh malami na gaba ga रेखा assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio bai taron da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso a bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan sashen hausa na radio bai hausa da kuma ma'aikatan su gabaki daya da masu sauraron ku inda suke a faɗin duniya gabaki daya ina isar da sahihiyar gaisuwa mai yawa da fatan alkhairi kuma ina ina yi ma al'umma musulmi fatan allah ubangiji ya samu wato ida azumin wannan wata ramadana lafiya ina muku fatan alkhairi a huta lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse ɗan katsiri da ke jamhuriyar nijar a jihar doso assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni na shayu na kum daga jami'a na chad to mutanen niger da yan chadi wallahi mu wannan dai allah da ya ba mu haƙuri tun da faransa ne tana gaban mu ba wannan matsalan da yanzu ko kuna faɗa rediyo wannan duk matsalan nan ba ku san kanta ba faransa ne tana jawo mana mu talakawan afirka gaba ɗaya tun da mu ita ne tana gaban mu wannan ita ne tana jawo wannan matsala ta kawo a cikin gwamnati mutane mutanen hukumar da suna aiki ta cire wani barawo a cikinsu ya ɗibi kuɗin ƙasa gaba ɗaya ya kai wani ƙasar waje ko ya kai faransa ko ya kai amurka ko ya kai wani wuri assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tafi albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya da ta afirka gaba ɗaya tsokacin da nake son yi bisa kama wannan minista ne da aka yi na sadarwa saboda kalar da ya yi ta tuwa miliyar wannan mun ji daɗi muna jinjina ma gwamnati ya kare yunkuri bisa duk wanda ya ci kuɗin ƙasa ya kamata a matso su mun ji daɗi da aka kai shi gidan kasu sura a matso kuɗin da ya fi wurin turwa miliyar a da su cikin asusun gwamnati saboda kuɗin talakawa ne kuma muna jira maga ga shigan wanda yake ya kamata a ce su ma an musu haka nan saboda akwai su wanda aka yi hada hada makamai ta ƙasa gaba ɗaya akwai su suna ne ya kamata shugaban kasa tun da ya rantse da Kur'ani ya ɗauki niyya Allah ya taimake shi kuma mu talaka muna goyon bayan shi duka wanda ya ci kuɗin talakawa kamata a zakulo shi ya matso kuɗin talakawa kuma a kai shi gaban hukuma mai muku magana alkasun baba lima a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio jamhuriyar musulunci ta iran sunana muhammadu dan bari. bare to ni ma yau na cikin tsofaffi na kama minista akai to ba minista kalai ba duk wanda kudin nijar a kama shi ba wani wani kowa ne kuma a kwakwalo shi kuma an amshe kudin na a sa mana cikin asusu a ce kuma gashi na ya mai da kudin ba a kama mutum mai mai da kudi ba talaka bai sani ba a kowa ya sani yanda kowa ya san an kama shi an mai da kudin nan kowa ya san an mai da kudin kudi na cikin asusun ƙasar mu ta Nijar gaba dai gaba dai sunana muhammadu Dambari Bari shugaba na fada mazajin daganya mai Nijar. assalamu alaikum sashen hausa na voh murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar ina so kuma dama ya ɗan tsokaci na dangance da ƙudurin gwamnatin nijar na baiwa 'yan majalisa dama a kawo sojoji na barkan ƙasar nijar to gaskiya mu dai talaka nijar ba mu goyon ba haka domin a ƙasar ta malima me suka barkata har za a kawo sunan ƙasar nijar idan da za adalci to ya kamata a rika bin maganar talakawan da ake mulka kenan kuwa in dai ba mulkin mallaka ba ne ya kamata duk idan da za a rika abu na adalci da kasance da amincewa na kasa za a yi abu na gode ku tashi na mai magana isu ne maɗauke da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi na radio jamhuriyar musulunci ta suna sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajin zagayen mai nijar to kasan mu ta nijar allah ka ba mu kwanciyar hankali cikin kasan mu tashin hankali allah ka kaka mu shi ka kaɗe mu shi allah ka ba mu damuna mai albarka wannan azumi da yake ya kawo ya zo lahiya kuma zai ke tinkara karewa lahiya ta kiran shi Allah ka ba mu damana mai albarka ka ba mu kwanciyar hankali cikin ƙasar mu duk wanda zai tada ƙasa zai tada mana hankali cikin ƙasar mu ta Nijar Allah ka kawo mana shi Allah ka sa musulunci ya Nijar kafirci sunana Muhammad Dambari Bari shugaba na fada mazajen daga gaba dai gaba dai ƙasar mu ta Nijar To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai waɗanda suka hada da littafin da rastan na atula shahid mutahari ko kuma littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. to madalla masu sauraro kisar mu yau ita ce mai suna halƙoƙi biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa wata rana a Madina ya shiga masallacinsa sai ya ga halƙoƙin sahabansa guda biyu a ɗaya daga cikinsu sahabbai ne suke salloli da addu'o'i sannan wasu kuma suna zikiri sai kuma a ɗayan halkar kuma sahabbai ne suna musayar ilimi a tsakaninsu suna karatu da karantarwa kafin haka dai masallaci a wajen musulmi a madina tun bayan hijira ba wurin ibada ne kawai ba sai dai a farkon musulunci banda sallah a masallaci nan ne cibiyar gudanar da al'amura na zamantakewa da dama wanda suka hada da karantarwa alkalanci watsa labarai da kuma wa'azi da sauransu musulmi kafin hijira a makka ba sa da wannan damar don ba sa iya bayyana ibadarsu don mushikai sun hana su wannan damar sannan ba su da wuri na taruwa na kowa da kowa don sanin addininsu sai dai a ɓoye a cikin gidajensu ko kuma dai kamar yadda zuwa a tarihi a cikin gidan arkam bin arkam kawai don haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da wanda suke tare da shi suka shiga masallaci a Madina sai suka ga halƙoƙi guda biyu sai ya ce wa sahabbansa wanda suka shigo tare da shi dukkanin wa'annan ayyuka na alkhairi ne amma sai ya zaɓi zama tare da masu karatu don kamar yadda ya ce an aike mu ne don mu ilmantar don haka ya ji ya zauna tare da masu karatu da kuma karantarwa wannan yana nuna muhimmancin karatu idan a kwatanta da ibada ko kuma dai karatu yake fara zuwa kafin ibada ƙarshen wannan ƙisar kenan madalla yanzu kuma sai ƙisar mu ta biyu wacce aka bawa suna mutumin da ke buƙatar taimako wani lokaci a madina wani sahabi manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana fama da talauci mai tsanani matsi ya yi matsi har sai da ya yi tunanin zuwa wajen manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙe shi wani abu don ya ciyar da kansa da kuma iyalansa ana cikin wannan halin sai matarsa ta ba shi zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya roƙe shi wani abu amma da ya isa wajensa tun kafin ya yi magana a cikin mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin jama'a ya ce duk wanda yake buƙatar taimako za mu taimaka masa amma duk wanda ya wadatu da abin da Allah ya bashi to Allah zai wadatar da shi da mutumin nan ya je ka sai ya koma gida ba tare da ya faɗi buƙatarsa ba amma talauci ta matsa masa sai da ya sake komawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don roƙonsa a karo na biyu amma kafin ya faɗa buƙatarsa. a nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sake nana ta kalmominsa na farko wato duk wanda ya wadatu da abin da Allah ya bashi to Allah zai wadatar da shi a wannan karon ma ya kasa faɗin bukatarsa sai ya sake komawa gida sannan ya ga cewa ba zai iya hakuri ba sai ya sake komawa a karo na uku a nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake nana ta kalmominsa na rana ta farko da kuma ta biyu don haka a wannan karon sai ya sha alwashin ba zai sake komawa ba zai yi abin da zai iya yi don nemo wa kansa abin da zai yi don samun arziki da ya koma gida sai ya nemi aron gatari ya shiga daji ya tattara itatuwa ya kawo su kasuwa ya kuma saida su sannan ya sami abin da zai ci na lokacin da haka a cikin kwanaki masu zuwa ya yi ta yin haka har sai da ya kai ga ya sami gatarinsa ba tare da aron na wani ba sannan ya sami dabba wacce za ta taimaka masa wajen ɗaukar itatuwan kai har sai da ya kai ga ya sayi yaro wanda zai masa aiki shi dai kawai ya ba da umarni daga nan sai ya wadatu da ya sake haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gane shi sai ya ce masa ban faɗa maka ba duk wanda ya nemi taimako za mu bashi amma wanda ya wadatu da abin da Allah ya bashi Allah zai wadatar da shi ƙarshen wannan kisar kenan. sai kuma darussan da za mu iya ɗauka a cikin wa'annan isoshi guda biyu na farko darajar ilimi ta fi ta yawan ibada don ba a bautar allah da jahilci sannan idan mutum yana da zaɓi biyu na yawaita ibada da kuma karantarwa ko karatu to zaɓin karatu ko karantarwa ya fi na biyu kuma ya kamata musulmi su riƙa dogaro da baiwar da allah ya ba su kada su roƙi mutane ko da kuwa suna matuƙar buƙata wato duk wanda ya yi ƙoƙari allah zai taimaka masa allah zai sanya masa hanyar samun arziki ta hanyar nemansa don haka wanda ya nemi arziki ta inda yake zaton zai same shi to Allah zai yassare masa da fatan masu sauraro sun ji daɗin wannan shirin anan kuma za mu dakata sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu tahir yake cewa a huta lafiya salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tun kuma ga shirin nan na musamman na tafsirin ƙur'ani mai tsarki. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran, muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana, na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama. don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar maku da shi. dr Bismillah. da sunan Allah mai rahama mai jin kai. sannan hakika tsanani yana tare da wani sauki hakika tsanani yana tare da wani sauki فإذا فرغت فانصب saboda haka idan ka gama ibada sai ka kafu wajen addu'a sannan kuma ka yi kwaɗayi zuwa ubangijinka kawai sannan Allah ta'ala yake cewa fa inna ma'al usri yusra yake cewa inna ma'al usri yusra waɗannan bayanai abubuwa ne da suke kwantar da hankalin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kar ka samu damuwa ya kai annabin mu?' lalle duk waɗansu matsaloli da dukkan wasu fito na fito da za a yi da kai a cikin wannan hali na da'awa da dukkan wasu abubuwa da makiya za su shigo da shi wajen kawo cikas da wasu abubuwa da suka kasance za su iya zuwa da shi wajen sanya musulmai su zama cikin hali na fakar da rashi to lalle wannan abin da suka sa na tsanani to tabbas ku sani cewa wannan tsananin yana tare da sauƙi kamar yadda mutane a cikin tarihin musulunci ne muka sani cewa farko-farkon addinin nan waɗanda suke yaɗa shi suke da'awa zuwa gare shi sun fuskanci matsaloli da yawa daga makiya addinin matsaloli daban-daban a cikin rayuwa to amma wannan matsalolin don ya kwanta musu da hankali musamman annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa fuskantar matsaloli to ubangiji subhanahu ta'ala ne yake kwanta musu da hankali waɗansu daga mufassirai suke tafi akan cewa wannan aya tana yin ishara ne akan talauci da musulmai na farko suke ciki a ciki da kuma ainihin eh, rashin yalwa ta rayuwa musamman a farko-farkon da'awa to sai dai kurin abin da za mu iya fahimta ba lallai wannan ayan ta keɓanta ne da wancan lokaci ba a'a ayan aya ce wacce take a kowane zamani dukkan wasu lokuta tana yi ne bisa wani uslubi wanda Allah subhanahu ta'ala yake nuna wa shi kansa rasulullah sallallahu alaihi wasallama a wancan zamanin da kuma duk wani zamani ma da zai zo har zuwa ranar kiyama cewa lallai idan mutum ya samu kansa cikin wani tsanani to ya tabbatar wa kansa wannan tsananin yana tare da sauki wato komawa zuwa ga Allah ci gaba akan abin da mutum yake yi akan cewa lallai faraji zai zo daga Allah subhanahu wataala abin da ayan take nunawa kenan ba wai wannan ayan ta ke keɓanta ne da wancan lokacin sauko da wahayi kurin shine take ishara a kai ba ta shafi wancan lokacin ta kuma shafi dukkan wasu lokuta da ainihin mutum zai kasance a ciki dangane da al'amura na rayuwa kurin abin da ake so shine mutum ya koma zuwa ga Allah ya miƙa al'amuransa zuwa ga Ubangiji tsanani kada ya sa mutum ya zama wannan tsananin ya fasa yin abin da yake yi musamman abin da yake yi abu ne na Allah subhanahu ta'ala abu ne na ɗaukaka kalmacin Allah subhanahu ta'ala to ubangiji subhanahu ta'ala yana nuna mana cewa duk wani tsanani da mutum zai samu kansa a ciki to ya ci gaba ya dage ya yi haƙuri la'anna ma'al usri yusra duk abin da yake tare da tsanani to kuma sauki na cikin wannan abu shi yasa ma malamai suke cewa ana iktirani ne haɗawa ne ba wai cewa Allah ya yi adal usri yusra ba ba haka yace ba bai ce bayan tsanani sauki zai zo ba ma'a yace ma'a kuma ma'iyya din nan tare suke saboda haka kar ka ɗauka cewa a cikin lokacin da kake cikin tsanani a'a akwai matsala saboda haka bari ka bar abin da kake yi musamman abu ne wanda Allah subhanahu ta'ala yake so yake munna da shi wani hadisi ya zo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wa'alam anna ma'al usri yusra ku sani cewa lalle tare da tsanani akwai sauki wa anna ma'al sabri nasr lalle kuma tare da ainihin dukkan wasu abubuwa waɗanda suka shafi haƙuri to akwai nasara wa annal faraja ma'al karbe kuma lallai dukkan wasu faraji da zai zuwa mutum wani buɗi da zai zuwa mutum to shi ma yana tattare da wani abu na damuwa to bayan nan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa fa'iza faragta fansab ai idan ka gama min adai amrin muhim in ka gama wani abu wanda kake aiwatarwa wani al'amari mai muhimmanci to shine malamai suke cewa fabda bi muhimmatin ukhra sai kuma ka ci gaba ka fara da wani al'amari mai muhimmanci din shine fa idza faragta fansab din nan wasu abin da Allah yake nunawa kada ka kasance cikin wani abu na kasala a cikin al'amura na rayuwa da kayi wani abu da'iman ka kasance cikin sa'ayi na ayyuka da kayi wani abu mai muhimmanci ka gama to ka kuma tunanin fara wani abu mai muhimmanci haka rayuwa take tafiya in mujahada ce ka zama cikin mujahada ta ima ba wai mujahada jiya ba amma yau kuma yi bacci a'a abin da ainihin al'amarin ayan take nufi kenan sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ila rabbika farghab ai ya kai muhammadu fa'atamid alallahi fi kullil ahwal wato ka kasance mai dogaro akan a wajen ubangiji suna ta'ala a cikin dukkan halulukan da ka shiga ciki ka nemi yardarsa ka nemi kusanci zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala wannan ayoyi akwai mafhumi da yake a fili dangane da al'amura ɗin da aka yi bayani a kai na farko dai fa iza farakta fansab iza farakta idan ka zo ƙarshen wani aiki aikin nan mai muhimmanci to fansab abin da wasu malamai suka fasara shine sai kuma ka fara da wani abu wanda yake shi ma mai muhimmanci wato kada ka kasance ka tsaya a cikin ci gaba da mujahada abin da malamai da dama suka fasara shine ci gaba da mujahada a cikin al'amura na aiwatar da ayyuka masu muhimmanci da kuma fuskantuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da yin juhudi a tafarkinsa to sai dai da yawa daga cikin mafassarai waɗanda suka kawo tafsiri daban-daban sun kasance suna cewa misali ga waɗansu abun da suke bayani a kai suka ce al-maksud abin da ake nufi daga wannan bayani naka wato kai manzo idza farakta min faridatin sala in ka gama sallah ta wajibi fada'ullah sai ka roki ubangiji subhanahu wata'ala watlib min turid ka kuma nemi abin da kake so daga gare shi wannan da yawa daga cikin masu tafsiri abin da suka fassara kenan fa idza farakta fansab wa ila rabbika farghab waɗansu kuma suka ce inda faragika min alfara'id a lokacin da ka kammala salloli na wajibi in had li fila layl sai kuma ka tashi ka yi nafila ɗin dare abinda wasu suka ce kenan wasu kuma suka ce inda faragika min umurid duniya a lokacin da ka kammala wasu al'amura na duniya ibda bi umuril akhira sai kuma ka fara da wasu al'amura na lahira wassalat wa ibadatar rab da kuma sallah da kuma bautan ubangiji wasu kuma suka ce inda fararika min alwajibat a lokacin da ka kammala aiwatar da wajibai tawajja ila mustahabbat sai ka kuma fuskanci zuwa aikata mustahabbai allati hatsa alaiha Allah waɗanda Allah ya kwaɗaitar a kansu waɗansu kuma suka ce inda fararika min jihadul a'ada a lokacin da ka gama yin jihadi na makiya in had ilal ibada ka tashi zuwa ibada wannan fa duk abubuwan da masu tafsiri daban-daban suka fassara fa'iza faragta fansab wa ila rabbika fargab shine wannan abubuwan da muke kawowa tafsiri ne na daban-daban daga malamai na tafsiri na ahalin suna da ainihin abubuwan da suka bayyana wasu kuma suka ce inda fararika min jihadil a'ada wasu kuma suka ce idan ka kammala yaƙi na maƙiya ibda bi jihadin naf sai kuma ka fara yin jihadin nafsi wato yin jihadi da zuciyanka wasu kuma suka ce inda intiha'ika min ada'in risala wai a lokacin da ka kammala aiwatar da ainihin risala wannan saƙo in hali talabin shafa'a so ku tashi kuma ta neman ceto wannan duk bayanai sun zo daga malaman tafsiri daban-daban akwai wani malami alhakimul haskani wanda malamin ahal sunna ne alimun ne wanda yake sananne a cikin malaman ahal sunna ya rawaito na hadisi an imamu sadiq alaihi salam fi shawahid tanzil a littafinsa wanda yake shawahid tanzil yake cewa fi tasul aya wannan ayoyin da yake fassarawa sai yake cewa inna ha ta'ani lalle wannan aya din tana nufin idza faraghta fansab wai idan ka kammala risala ɗinka fansab aliyan bil wilaya ka nasabta ali a kasance shine wali din a wajen wilaya ka sanya ali wannan za mu samu a cikin littafin Hakim haskani a cikin littafinsa a tafsirinsa mai suna shawahidu tanzil mujallaji na biyu shafi na 349 ya yi wannan rubutu haka kuma ya kawo hadisai daban-daban dangane da wannan sai kuma a cikin littafin ƙortobi shi ma tafsirinsa ya kawo waɗansu ruwayoyi daga wurinsu yake cewa anna ma'anar aya abin aya take nufi idza farakta fansab imaman ya khalifuka wai idan ka kammala risala ɗinka to ka nasabta wani imami wanda zai zama ya halifance ka to abin da za mu fahimta dangane da duk waɗannan tafsiran da malamai suka kawo daban-daban shine yadda kowane mufassiri mai tafsiri malamin tafsiri ya ɗauki wani mafuhumi dangane da ayoyin yake fassarawa amma abin da za mu fahimta mu shine cewa ayan tana kawo wani asali ne wanda yake ya shafi kowane al'amari kamar yadda muka fara bayani a tafsirin mu na jiya cewa dukkan wani al'amari mai muhimmanci mutum ya aikata shi ya kawo ƙarshensa to kada ya koma ya bacci ya kuma yi tunanin fara wani aiki mai muhimmanci a rayuwa wannan shine fa'iza faragta fansab wa ila rabbika farghab sannan ila rabbika farghab ka yi tawakkali zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala kana neman daciyarsa kana neman taufiki daga Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan al'amari da ka fara shi da ka yi wani abu da taufiƙin Allah ka kawo ƙarshensa to wani abu sabo da za ka ci gaba da shi shi ma ka nemi taufiƙin Ubangiji ya baka taufiƙi a ciki wa ila rabbika fargab ka kasance mai kwaɗayi wajen Allah ya baka dace a cikin abin da za ka fare shi wato ɗan adam ya zama a kowane lokaci cikin hoɓɓasa wajen aikata al'amura na alkhairi a rayuwa wannan ita ce wato fassara wacce kowane al'amari kenan mai muhimmanci na rayuwa mutum zai iya ɗaukan wannan ayoyi ya amfani da su wajen aiwatar da al'amuransa to amma waɗancan tafsirai daban-daban da aka kawo za ga cewa al'amura ne waɗansu da dama ahalin sunna bisa al'amura ɗin aƙidarsu suka kawo suka fassara bisa tunanin ga abin inda yake tafiya sannan ko da ke alhakimin haskani shi kansa ba ma ainihin shi'a ba ne ahalin sunna ne amma zancen imama da ya kawo cewa fa'iza farakta fansab idan ka kammala wato ka kammala yin risalanka ya kai muhammadu fansab aliyan wato ka ɗan ka ɗauki ali ka sanya shi ya zama shine wato waliyi ko kuma wilaya ɗinsa to kaga wannan inda a ce ma shi hakimul haskani shi a ne sai a ce a wannan aƙidin shi ake son tallatawa ko ake son yaɗawa to amma gashi shi ahalin suna ne amma ya wannan bayanin duk da cewa qurtubi shi ma ya kawo cewa in ka gama risala ka sanya wani wanda zai zama imami wanda zai zama ya halifance ka duk da cewa shi kurtubi bai ɗauki wancan kalma ta ali ba ya kawo cewa ana nufin imamu ali alaihissalam ba kamar yadda shi alhakim alhaskani ya kawo akwai wani bayani ma da zamkashari shi ma ya yi shi yana nuna cewa ma wai kamar a 'yan shi'a za su iya canja wannan fansab din nan sai ce fansib aliyan fansib din nan kace fansib bil kasra wato idan ka kammala risala ya kai muhammadu sai ka nasabta ali ya zama shine wato imami ko kuma shine waliyi wanda zai ainihin khalifance ka to kaga shi zamkhashari sai ya kawo wani bayani wanda yake bayani wanda bai dace ba a bisa cewa wai idan aka samu nawasib makiya gidan manzo makiya iyalan gidan manzo yana kamar nuna musu cewa to na wasu za su iya cewa ai ma'anar aya din fansab aliyan ko fansib aliyan wai za su iya cewa su fassara ta da cewa to ka yi wani abu na nuna kiyayya ga Ali shi kuma zamfashiri abin da ya fassara abin da ɗin kenan kaga duk wannan waɗansu abubuwa ne da malaman tafsiri suka shigo da shi domin kawo matsaloli na aƙida da kuma bambance-bambance tsakanin mabiya wannan addini na musulunci wanda kwata-kwata bai dace a ce an samu irin waɗannan al'amari a tsakanin malaman tafsiri ba kamata yi duk abin da ayoyin Allah subhanahu suke ishara zuwa gare shi a takaita ga wannan abun wanda yake na ainihin fassara ta hakika wadda duk wani musulmi zai iya ɗaukan wannan ya amfani da ita ba tare da ɗa'ifiya ko ɓangaranci ko nuna wani abu wanda yake ya ainihin kawo tashin tashina tsakanin al'umma ba alaihal waɗannan suna daga cikin waɗansu bahasosi da muka cewa ya kamata mu yi bayani a kai dankane da al'amura na waɗannan ayoyi fa'iza faragta fansab wa ila rabbika waɗannan duk abubuwa ne masu muhimmanci dangane da waɗannan fassarori da muka ji tare da fatan Allah subhanahu ta'ala ya haɗa kan musulmi ya kuma tabbatar da mu wajen bin wannan tafarki na rasulullah da kuma bin koyarwa ta alkur'ani ba tare da mun canja wasu abubuwa na abin da Allah subhanahu ta'ala yake nufi wajen sauko da shi ga rasulullah sallallahu ba To masu saurare saboda a ƙarancin lokaci da muke da shi, a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. to da wannan zamu karkare sai idan Allah ya gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya